sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau za mu duba irin ci gaba da kikikaka da ke wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Toma Shugaban Majalisar Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na riƙon ƙwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba. General chani wanda ya jawabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ecowas ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu ya soki ecowas ɗin da kuma wata babbar ƙasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba bazum muhammad kan karagar mulki Ga karin bayani da wakilinmu a birnin Niamey Sule Mumini Barma ya aiko mana. janar cani wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawama a kansa ba saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan nijar ke bukata ni le conseil national pour la sauvegarde de la patrie le peuple ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue ya sake nanata cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaƙi kuma a shirye suke a shiga tattaunawa to amma fa a gane cewa da zaran aka kaddamar da yaƙi a kan wannan ƙasa to kada a yi zaton abin zai zo da sauƙi kamar yadda wasu ke tunanin haka domin za su tarar da 'yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu haka kuma a cewarsa askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na mali da burkina da gine ba za su yi kasa a gwiwa ba kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula shugaban majalisar sojojin cnsp ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da ƙasa za ta sa gaba l'objectif de l'instance dédiée ce dialogue et de consulter toutes les composantes du peuple nigérien. Ya ce ƙungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki talatin domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya sannan su zaƙulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa. A definir la priorité de la transition la durée ne saurait aller au-delà de trois ans. Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu a ɗaya gefe shirin kafsa yaƙi ya kankama. kama. yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na accra a nan nijar kuwa tashar talbijin rtn mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan burkina faso da mali ga takwarorinsu na nijar wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa sojojin juyin mulkin sun bukaci ecowas ta saka tsohon shugaban nijar isu muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin cnsp suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin place de la concertation da ke nan yamai to sai dai kuma biyo bayan jawabin na shugaban nijar din take yanke ecowas ta mai da martani inda ta ce sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokaradiyya ambasada dr abdurrahman musa shine kwamishinan tsaro na kungiyar ta ecos ga kuma karin bayanin da ya mana niger had a new constitution in 2010 It was revised in 2017. Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da za ka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. a wasu kasashen afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku amma har yanzu suna hankoron neman ƙarin watanni goma sha takwas ko zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne saboda haka wani halacci sojojin nijar ke da shi na son yin mulki har shekaru uku mun san kuma ba a nan za a tsaya ba wannan kwara-kwara ba zai yiwu ba saboda haka ecowas na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka wannan shine matsayinmu a ba dai sojojin nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba amma yanzu ga har ma suna sauraron ku har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku shin wannan bai wadatar da ku ba Ɗaukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dola tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wanne dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar faɗa ne. Tamkar suna gaya mana mu duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna faɗa wa sojojin Nijar ba zai wusi duk abin da suka ga dama ba. Domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi. Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdulfata Musa. To koyaya ƙwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja. ma shi farar da gwamnati da aka yi ba ba su mun fari bane har ma da a ce kamar afirka ta kudu ne inda ba a taba yi ba kuma suka haɗu suka tabbatar cewa ba sa son ya taba faruwa a wannan yanayi za a iya cewa to an sa dan ba dama ba a yarda da wannan tsarin ba amma yanzu haka kawai a mai da ƙasa wato to yar bora saboda ta yi abin da duk ƙasashen da suke rigima a kai sun yi kuma suna cikin yin sama watakila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka a ina son a kula da abu ɗaya cewa matakan da ake ɗauka na ECOWAS a kan Nijar. Mutanen cikin Nijar ba su karɓe shi ba, ko ba san shi suke ba, ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Nijar, kama su Najeriya, mutane a ƙasa ba su karɓe shi ba, ba ƙaunatarsa suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaƙi ma a cimma wata nasara da za ta zama mai ɗorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufa manufar da ake son a cimma a ƙarshe idan ecowas da take ta abin nan kama dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukatar ɗaya wato ƙasar nijar ta farraka ƙasar najeriya ma musamman ita ma ta farraka saboda na tabbatar maka cewa eh, hassan idan yanzu aka shiga rigima a nijar a yanda najeriya take za ka ga su asari da kubo sun zama masu karfi a inda suke suna tafiyar da abubuwan da suke na mai su tampolo suna nasu su belof suna nasu daga nan tsakiyar najeriya za ga kungiyoyi sun fito irin su sokafu nan da suke abin nan za su fara irin fitintinin cewa su ma suna da nasu kanal da yanda suke fada a da su turji bello turji za su yanki yankin su su dogo gidda za su yanki yankin su boko haram za ta shigo to najeriya najeriya kenan za ta farraka ba iyaka ita kanta Nijar saman agada za a jawo farraka a wurin kasashen da suke kasan ma tsakanin zabarmawa buzaye za a iya samun matsala kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka yi juyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa Faransa ta tafi to kasashen nan fa Mali da Burkina Faso da sauransu kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin yana hannun 'yan ta'adda ne nema ake a san yadda za a samu haɗin kan kasashe da za a ba da taimakon da 'yan ta'adda za za a iya korarsu to sai ya zama na cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa 'yan ta'addan suna kiyayya da tsarin da mutane suke so kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kama su faransa da amurka suke so to sai a fara tambaya shin meye alaka 'yan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Nijar da Burkina Faso da Mali. Shin akwai wata dangantaka tsakanin su ne ko kuma babu? Karamin abu kawai da za a iya kalla wanda wata watakila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba shine eh har yanzu akwai sojojin eh, Faransa a cikin Nijar, akwai sojojin Amurka a cikin Nijar, saboda haka idan har aka ta da wata tarzomar sojoji tsakanin kasashen nan su da suke cikin kasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaka farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin su kawar da su su dawo da bazu wannan mai iya yiwuwa ne babbar tambaya ce idan kuma ya yiwu me zai zama makomar wannan abin kasar za su yarda su karɓa cewa wata ƙasa ta zo ta barar da shugabanci ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fi so a duniya ni dai ban taɓa ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abu abin da wata ƙasa ta waje take so an ɗora shi da ƙarfin tsiya a kan jama'a duk yadda suke tare da wanda ba sa so ɗin ko wanda suke so ɗin ƙasashe suna nuna cewa hakkinsu ne su tabbatar da abin da suke so abin da yake biyo baya shine zai iya zama irin su somalia mu samu ƙasashe ƙasar ta zama kama irin su libya yanzu yadda take ko kuma ma irin su syria yadda take to mu 'yan najeriya sai mu tambayi kanmu shin idan yanzu nijar ta ɗauki halayya ta zama irin libya mai makomar zaman lafiya a najeriya Farfesa Faruk Bebe Faro. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu da ke birnin niyame sule momini barma solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauci sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.